Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya mu ta Alfa Radio sai kuma a fada shafinmu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada Sai kuma ni Usman na Ahmad Kabara. Litinin 11 ga watan Disambar 2017 za mu yi magana ne akan matakin tarbiyyar yara mafi wahala. Yaya kake ganin sakaci da iyaye suke yi kaga yaro dan shekara uku amma ana koya mara shan shisha. Ni karan kanan da ake gaina da nake magana da kai. Wallahi akwai wani yaro ɗan masu kuɗi ne abokinmu ne. ya zo mana da wannan abun shisha din nan daga gidansu ya fito da shi to abun ka da wanda ba ka saba yi ba kuma ba ka taba gani ba domin ni da ke gina ko sigara ban taba sha ba amma da na da ya hada wani al'amari din kawai sai ya birge ni ka dan zuka ne na taba zuka wallahi billahi san na taba zuka dan ba zan ga maka gariya ba amma da na zuka na ji na tabbatar da cewa wannan a waya da illa to kaga kirana ga masu yin irin wannan ɗabi'a din har da 'ya'yansu ma wallahi kasita ta suna musu tarbiyya ne za kuma mu kawo muku tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina kaina yayi da matasa a zauren mu na yau da gobe na muhawara. Sai kuma sakonnin da kuka aiko mana na tambayar da muka muku a Facebook da kuma ma Instagram. Haka yake. to yanzu safina sai ki faro mana da sakonnin da muke da su ko ta shafin mm. facebook da instagram din mm. To sakon farko ya fito ne daga Bilyaminu Ma'azu 'yan mama. Ya ce fatan alheri ga malaman yau da gobe masu azancin magana na cewa icce tun yana karami ake tankwasa shi. Tarbiyya ta fi wahalale a lokacin da yaro yake tsakanin shekara bakwai zuwa ashirin. A tsakanin waɗannan shekarun ya dace iyaye su matsa ƙaimi wajen cusa tsoron Allah a zukatan yaransu. Domin kuwa tsoron Allah shine komi a rayuwar ɗan adam, ta yadda ko bayan idan mahaifa ba za su saki hanyar Allah ba. Allah ya ci gaba da jaddada imaninmu da tsoronsa a cikin zukatanmu amin. Amin amin sai Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce eh za mu iya cewa tarbiyyar yaro ta fuya ne a lokacin da ya fara kaiwa shekaru goma domin sannan ne zai fara yin abokai kala-kala don haka a lokacin ne yake matukar buƙatar kulawa domin gujewa koyi da miyagun abokai domin ko a nan garin rijau hakan ya faru a gaban idona da fatan allah ya ba mu ikon gyara tarbiyyar mu baki ɗaya. Sai Abdulrahman Aliyu Balkore ya ce to a nawa ra'ayin tarbiyyar yara ta fi wahala a lokacin yarintarsu wato suna ƙanana kenan a lokacin da yaro bai san abin da yake yi ba. To sai kuma mu je ga Rabi'u Nuhu na Bukka ya ce Assalam yau da gobe. Eh, matakin da tarbiyyar yara ya fi wahala shine lokacin ƙuruciyarsu kama daga shekara ɗaya zuwa shekaru goma sha biyu saboda a lokacin yaran ba su mallaki hankalinsu ba. Mm. sai kabiru ke karaye sokoto ya ce wallahi yau da gobe matakin tarbiyyar yara kai uwa ko uba ka fi shan ɗan karen wahala lokacin da yaro ya kai matakin shekara goma sha biyu shine kallon fina-finai zuwa ƙwallo ƙin ji shiririta fitsari daga tsaye cin abinci a saman hanya da sauransu kai eh. Allah dai ya shirya to abu abu sai Abdulrashid gabas cin menene gabas cin adarawa mm, to Allah ya sana adarawa eh, ina gaman gabashi yake so ce gabashin eh. adarawa yau da gobe hakika tarbiyyar yara mafi wahala wurin renon su lokacin da suke jinjirai jirajirai kenan daga wata biyu zuwa shekara ɗaya da rabi To. Oh, oh. <laughs> Ita magana reno take eh, ba, magana reno yake eh, ba ba mm. tarbiya ba eh. Sai Fatima Musa Wada da ta Musa Wada suka ce Assalamu alaikum yau da gobe. Tabbas tarbiyyar yara a lokacin da suke shekara ɗaya zuwa shekara goma tana da babban wahala ga mu mata ku tashi lafiya. gode. Mm. Sai kuma Ahmadu Abacha Macina ya ce fatan alheri ga masu gabatar da shirin yau da gobe na VOA Hausa. ai ba lokacin da tarbiyyar yara take da matukar wahala kamar lokacin yarintarsu saboda a lokacin zaka ga yaro yana ta kiriniya da shegantaka mm. <laughs> yadda ya ga dama ko da an tsawatar masa ba ruwansa a yi dukan yaro kamar jaki a yi ta dukan yaro kamar jaki don ba menene don ya bar kin ji amma washe gari zaka ga <laughs> ya kara <laughs> rashin jin da ya fi wancan ke sai kumrad mm. adamu muhammad tiyango allah mm. sana faɗi sunan daidai ce salam yau da gobe hakika tarbiyyar yaro tana da matukar wahala dole ne ka tsaurara ma yaro kamar daga shekara bakwai zuwa goma saboda wasu abubuwa wanda za su iya bata shi ka san inda yaron ka yake kuma ka san abokanansa da fatan iyaye za su rinka kula da yaransu don ba su tarbiyya na gode sai bilal musa ya ce eto eh zan iya cewa ta fi wahala a matakin da yaro ko yarinya ya fara balaga daga shekaru goma sha uku zuwa sha takwas saboda a lokacin ne shaidan ya fi kai musu hari ta kowane sashi don lalata mai tunani haka kuma a lokacin ne suka fara sanin mai za su yi a rayuwa. Mm. Sai Abdulrahman Aliyu Balkore ya ce hakika tarbiyyar yara ta fi wahala a lokacin ƙuruciyarsu daga shekara ɗaya zuwa bakwai. Wannan lokacin iyaye ke wahala wajen tarbiyyantar da yaransu. Sai kuma Umar Adamu Katagun ya ce salam yau da gobe a fahimta ta tarbiyar yaro ta fara ne daga lokacin da yaro ya fara magana ta yadda zai iya gane wane ne mahaifinsa ko mahaifiyarsa ina ga a lokacin ne zai iya ɗaukar duk wani abu da kuka ɗora shi a matsayinku na iyayensa domin kun zama tamkar linzami a gare shi duk inda kuka ja shi sai ya bi ku sai mai nasarar real asada ya ce lalle kun yi tambaya mai mahimmanci ni dai a gani na idan yaro ya kai matakin kammala sakandare a wannan lokacin tarbiyyar yara ta fi wahala Eh to fa sai mm. ah, Aliyu Abdulmalik ya ce assalamu alaikum yau da gobe tarbiyyar yara dai inda tafi ba da wahala daidai lokacin da yaro ya kai shekaru tara daga nan ne iyaye za su fara fuskantar wahala. To su daga karshe Ibrahim Rabilu Tsafi ya ce to ina ga daga shekara goma zuwa ashirin da biyar su ne suka fi wahala a tarbiyyar yara. A wannan mm. lokacin ne dole ka ɓoye soyayya ka gare shi don ya zama abin alfaharinka da sauran al'umma baki ɗaya. To mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. Mm. To yanzu kuma sai mu saurari tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da wasu bayan Allah a zauren muhawarar yau da gobe. Eh, Hassan mai da kai da kai Usman. <laughs> Bakin ya yi tuntube yau Hassan mai da kai. Sai kin sha kofi mai zafi ne. <laughs> A yau kuma za mu duba batun wato tarbiyyar yara ne eh, dangane da abubuwan da suke faruwa a zamanance alasan shabu minista yan zan fara da kai yaya kake ganin sakaci da iyaye suke yi kaga yaro dan shekara uku amma ana koya mara shan shisha gaskiya alhaji hassan mai na kaina wannan ba karamin kuskure ba ne sannan kuma wannan abun ba yaran ba ma iyayen suna sha especially iyayen mata saboda su sun ɗauka wani abu ne na ƙawa wani abu ne na burgewa wannan aka ce ke yanzu kina shan shisha ma kina ganin ai ke babbar yarinya ce ko kuma ke babbar mace ce saboda haka kuma yara suna gani a gurin iyayensu ko ba sa nan sun ga yadda ake kunnawa sun ga yadda ake wannan za su ɗauka za su dinga sha saboda iyayen nasu su suka nuna musu su suna ganin ba wani abu lalacewa ba ne saboda haka yasa suke musu tsari masa idan muka ɗauki shi wannan abu da ake kira shisha misali kana ga shan shisha a cikin gida da iyaye suke da tare yaransu misali a wani lokacin akwai yiwuwar in yaro girma kuma ya bunƙasa da shan wasu abubuwa kuma misali na maye sosai kamar yaya alhamdulillah waton ni karan kanan da ake gaina nan da nake magana da kai wallahi akwai wani yaro dan masu kuɗi ne abokinmu ne ya zo mana da wannan abun shisha ɗin nan daga gidansu ya fito da shi da ya zo da shi sai ya nuna mun cewa ai gashi gashi gashi bai fara kamun illa abin ba sai ya fara kamun martaba abin to abin ka da wanda ba ka saba yi ba kuma ba ka taba gani ba domin ni zaki gani na ko sigara ban taba sha ba amma da na gadda ya haɗa wani al'amari din kawai sai ya birge ni sai na fashi amma nan da minti kaɗan kai sai na ce wannan na tambaye shi na ce wannan abin mugu abu ne domin na ji kwakwalwata tana juyawa na ji kaina ya fara wani kama ka dan zuka dan zuka ne na taba zuka wallahi billahi hajasan na taba zuka dan ba zan ga maka ƙarya ba to dan hanka kaga tunda na zuka na ji a gari ya ka zuka tsari ah, na gaya maka ban sabon ban san wani babun ba to amma da na zuka na ji na tabbatar da cewa wannan a wayar illa to kaga kirana ga masu yin irin wannan ɗabi'a ɗin har da 'ya'yansu ma wallahi kasi ta suna musu tarbiya ne wallahi ba tarbiya ce ta gari ba saboda ka kakkai tunanin wai ka zo kamar da Allah min sa faɗa cewa ko kai babban yaro ko ke babban yaro ko ke babban mu wannan abu zai kai ga halaka wanda yake dumme yin wannan abu gaban 'ya'yansa sai ya zubar da hawayen da bai taɓa tunani ba. alhaji alhazan shabu idan muka duba shi irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a halin yanzu misali a takaice kuma a jumlace menene illarsa gaskiya yana da illa kuma ba karamar illa yake da shi ba saboda abu ne wanda ke wai in abu ya faru ba wai kai kaɗai zai wa illa ba kamar misali a unguwa ne nan gidan abu akwai gida guda ɗaya ana yi yau da gobe wannan ya shiga ya gani wannan ya shiga ya gani sai ka gani gaba ɗaya abin yana yaduwa su da ka gani ko nan ba karamar illa ba ce sannan kuma yanzu haka na tabbatar ina gaya maka wannan shishiyar da kake faɗa babbar illar ta ma duk yarinyar da ka gani tana sha to Allah ya yarda in ta kai sati ɗaya ko kwana biyar ko kwana biyu ma ko kwana uku tana sha insha Allah ita ma sai ta janyo kawarta ita ma kawarta ta janyo kawarta su dinga sha da yanzu 'yan mata sun kai wani matsayi wanda ke in budurwa ma tana tafiya babbar illan ma kenan in budurwa za ta yi bulaguro ko daga abuja za ta zo zuwa kano ko daga kano za ta je zuwa kaduna a cikin jakarta in ka duba za ka ga wannan abin shisha din da wanda za ta sha saboda haka duk gidan da ta sauka in Allah ya da in tana sha yara za su zo su kewaye ta suna ga tana hurawa a hankali a hankali su ma sai ka ga yaran su ma suna karba suna hurawa su ma shikenan kuma har su saba tsari masa idan muka duba shi akwai wasu magidantan da su abin ya zo musu kamar jaraba ne ba sa iya rayuwa sai da wannan shisha din to kana ga misali a ce mutum shi abin ya zo mishi jaraba ne dole sai ya sha wannan abin kuma ba zai so ya je ya sha a waje ba ya ra'ayi ai alhaji hasan shi sa kai na gaya maka ai wannan abu da ake gani duk mutumin da ya san cewa yana yin abu na kirki to ba zai ce ba zai fito waje ya yi shi ba amma da yake sun san abu ne na banza sun sai abu ne na batanci sun san abu ne na ya da kai na zubar da mutunci da girma shi yasa suke shigewa cikin gidajensu suna yin wani abu a ah, yanzu misali take a zo dan shayi nan da muke a majalisa a zo ana shan shayi ana nishadi ai kaga abu ne mai kyau yawa ni wannan shayi naku na mene wannan shayi na har an ci mana yana ƙara zumunta <laughs> magana <laughs> da gaskiya yana da ƙara danƙon zumunci domin za a gama akwai wata majalisa a nan garin namu na sule da ana gama ko da ake majalisa ƙara aure har za a ga ana debate ba dole ne sai na haɗu sule mai majalisa ba saboda majalisa ce wadda yake mata ma ba sa son ma a ce mazaje suna zuwa wani majalisa to mu kuma kan shisha to bale ma shusha to don haka kaga shi shusha wani abu ne wanda yake wata fitina ce duk da ke an ce abun ya samu asali daga larabawa dan za a ga balarabe in ya bunƙasa a gidansa ana yi to amma yanzu misali a alhaji alhassan shabu minista idan muka duba wannan abin ta wani bangare misali idan shi mai gida in ya tsura wa kansa cewar dole sai ya sha akwai yiwuwar kana ga in zai sha din a ce kori yara ko kuma dan kibe a daki ko a tilaka ko wuri ya sha abin sa eh, ko kuma dai a haƙura da shan gaba ɗaya eh, ya danganta ni na ga kawai a haƙura da shan shine mafi alheri ai akwai masu gidansu akwai suna da falon su a can suke sha akwai kuma wayanda ke su kawai suna da camba kamar yadda abakar tsari ya faɗa irin wannan camba din irin babbar camba haka mm-hmm. kamar yadda muke shayin nan mm-hmm. su kuma kawai za su zubo a cikin wannan a cikin mota shi zai ɗauko komai da komai in ya zo cambar kawai sai a samu kujeru kawai matasa kuma magidanta ne kawai sai a zo sai a dinga wannan sai a dinga amfani da shi ana zuƙa ana sha kaga wannan babu ruwan shi da can bangara eh. to a waka tsari masa misali idan misalin za mu ce ka ba da shawara dangane da yadda mai gida ya kamata ya yi musamman domin ganin an wato yara sun taso da kyakkyawar tarbiyya a cikin iyali waɗannan ɗabi'u ne kake ganin ya dace a ce mai gida yana ɗabi gasu a cikin gidan shi ito eh gaskiya kaga kamar misali akwai wani abubuwa da kamar da kan da tarbiyya yadda za a taso da tarbiyya na yara a cikin gida wani akwai kamar faluwa kuma za a iya sa yara a kira malami yana koyar da su abin da shafi harkokin addini kaga wannan yana cikin magana tarbiyya sannan kuma kamar da ka faɗa cewa idan har ya zama dole dole shi mai shan shusha dinnan kamar mai gida ya sha shusha to yana da kyau ya keɓe ba gaban yara ba in har ya zama mishi dole domin shi ma sai ya roki Allah ya yi mishi domin abu ne wanda yake duk abin da mutum yake ba mai kyau ba to yana da kyau ya roki Allah ya yaye mishi ba wai a'a gadara ko kuma takama da cewa ai wannan ni babban mutum na kai wani manzali wanda yake ya kamata a ce ko na yi ba damu a'a to saboda haka yana da kyau ire-iren wannan abubuwan in ma ka ga yaro yana tattali ko kuma don akwai ba za a ce za a yi jam'u ba da zai a ce duka gida masu kuɗi suna da irin wannan ba akwai mai kuɗin da za a ga yana kokarin ga tarbiyya yan shi ko ba gaskiya ba yanzu an um, alhaji alhassan shabi minista a ƙarshe kana ga yaya uba ko mai gida ya kamata ya mu'amalanci iyalansa musamman yara duba da tarbiyarsu mm, to kasan ita tarbiyya ta danganta kuma tarbiya dai guda ɗaya ce dai ko ba gaskiya ba ne sannan kuma baya da haka amma abubuwanta suna da yawa kawai abin da ya kamata a yi duk lokacin da ka zo gida yara in dai tarbiya kake so ka koya musu akwai irin abubuwa in kai musulmi ne irin na musulunci wanda ke za ka dinga ɗan jansu da shi kaɗan kaɗan har su dinga ganewa sannan kuma duk wani abu eh, tv ne menene karatu ne in za ka sa a gabansu ka dinga sa irin wannan abubuwan wanda za su dinga jin kullum kalallahu kalar rasulu sannan kuma ka dinga kiransu in za ka dinga ba su abubuwa kana nuna musu tarbiya da yadda za su karba da yadda za su gaida mutane da yadda in mutum babba ne za su shiga gaban shi ka dawo da su baya irin wannan abubuwan yana sa yara su taso da shi in yaro ya taso dama yaro ya taso da abu zaka gani kaman kwakwalwar shi wannan kwakwalwar shi kaman wankewa kai hmm. yana tasowa da abun nan in yana kan shi kullun zai dinga tunani kai babawa na fi ya ce kaza ya ce kaza to in Allah da za a samu saukin abubuwa insha Allah masu sauraro duka-duka ana muka zo karshen wannan tattaunawa cikin mu na yau da gobe a madadin manyan baki namu alhaji alhassan shayabu da aka fi sanya da minista da kuma alhaji abubakar umar tsari samai na kai nake sallama da ku daga abuja babban birnin tarayyar najeriya assalamu alaikum To, sabinatu mm. tarbiyyar yara, kin san irin waɗannan bidiyo da suke magana a ciki akwai na wata ƙaramar yarinya nan da ya dinga yawo hmm. tintina ma ya ma da eh, ɗan daɗe abin hmm. eh. ah, tana ta busar shisha kuma wani a baya hmm. yana ce mata yi kaza, ki yi kaza, ce kaza. abin ganin kai na kasa dauka Usman hey. Eh. baka tunanin yarinya nan da tsallin Allah ba ta tsawon rai ta girma tunda wannan dai bidiyo na nan za ta iya gani kuma ina gaya miki dole idan Allah ya sa riya na shiryayya ce ta tashi da tarbiyya ta da me kaga bata mata sannan sai ta sai ta ko da iyayenta suka sa ta wallahi sai ta ce tar eh, kwarai saboda saboda lokacin bata san me take ba bata san ma ina duniya take ba ina ma burgewa ga wani ina sannan kamar yadda suke magana a cikin tattaunawa wasu zaki ga cewa suna son su ga cewa suna yin abu ƴaƴansu na gani mm. to har yake cewa to in ba za ka iya bari ba ka buya mana ba sai dan ka na san yaron da baban shi ke shan eh. taba eh ko me ya dauka da ya ga dai abu mai tsawo haka za ka kawai ya zama ta ba to maganan kenan eh. to saboda wai abinda da babba ya ai ba yaro in ya gani shi zai sai ai ya mm. koya to amma kafin sannan idan ana laliban mana waɗanda za su yi mana dan fashin baki akai mm. idan ma ba su samu saboda yanayin layi mm. za mu bar masu sauraro su kira su fa albarkacin bakin su akan alama tarawa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Eh, eh, in kuma eh, su ma masu fashin bakin sun samu shiga to shi kenan ina ga muna da wani kiran ma yanzu haka mm. bari mu je da salamu alaikum to to na ga suna ta bubbugawa kenan mm. eh to safina abinda yake faruwa shine wannan maganar da muka ɗauko akan ta shine yawanci akwai banda wannan yarinyar mm. akwai waɗanda su kuma ake magana cewa wani ɗan ƙaramin yaro ne shi kuma mm. ake mai hira haka shi kuma ana ta yi masa tambayoyi shi kuma tarbiyya ce shi kuma mm. wannan aka nuna akai irin abubuwa masu kyau da ya iya kamar su karatu da sauransu to wasu sun ce daga shekara ɗaya zuwa bakwai ne wahalar tarbiyya ke ya kike ganin abu town ni dai usman na fi yarda da wa'anda suka ce kamar lokacin mm. balagan nan eh, ka san da kuma wata kalma da ake mace shan eh, balaga eh to kiriniya ta samu kenan san to ga wani alayi oh, to <laughs> salamu alaikum Amu alaikum salam. Yawwa to wane ne alayi mu je ya ba mu gudunmawa? Ibrahim Ibrahim mai wankin hula a Kimba mai godiya. To Ibrahim barka da warhaka. To gaskiya na ji kowane lokaci kuna magana a kan tarbiyyar nan a tsakanin mu musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Haka. To, amma ɓangaren mu musulmi fa mm. a tsakani da Allah idan ba an koma tarbiyya irin wadda yin halitta ya zo mana da ita ba fa mm. gaskiya bai wahala fa a cima a samu ci gaba game da al'amarin tarbiyya ga 'ya'yanmu. Mm. Eh, dan ba. Gaskiya eh, shawara da nake ba. Yawwa, yawwa mu shawara shin ce to dan ba mu shawara ta yaya? To shawarar da nake so in ba musulmi yan uwanmu mm. gaskiya mu koma ainihin tarbiyyar nan da yan halitta zo mana da ita. In fa ba ita muka koma ba ha. Akwai matsala. da Allah hukumu mm. zai ci gaba. To mun gode. Su ma wanda ba musulmi ba kin eh, kaga da ka duba zaki ga cewa akwai akwai ka'idoji. na in krista ne mutum akwai ka'idoji na eh. tarbiyyar yara da mm. sauransu su ma daga an koma nan bangaren mm. to shikenan an samu mafita mm. eh duk wanne wanda yake da wani addini ko wani abu idan ya koma yanda addinin sai ce na tabbatar akwai maganar tarbiyyar yara a ciki to ga wani ma alayi salamu alaikum Amin alaikum salamu rahmatullah. To, da wa muke magana? Eh, kuna tare da Bello Garba Dina mai bulawus da kayan wuta kala-kala daga nan fara. To, Malam Bello, muna jin ka. To, gaskiya Usman, mm. muka duba gaskiya sakaci ne na uwaye. dan mm. ya kamata a ce ana wa yaro kyakkyawar tarbiyya tun yana karami, amma sai ka ga saboda gaskiya ni abin da zan zan aza ka wasu son ɗiya shi ke sa suna sakaci har ya zama basu wa ƴaƴan su tarbiyya ne malam bello wani mataki kake ganin tarbiyya fi wahala ko da kana son ka bada tarbiyya wani mataki ne daga haihuwa zuwa girma wani mataki ne tarbiyya fi wahala to tarbiyya inda ta fi wahala irin a ce yaro na dan shekara tara mm. Mm. Eh. Muna jin ka. Oh, tara zuwa sha biyar kace? Ina ya dan gargama. Ya dan dauke eh. Eh, eh ina ina tare da ku. Yawwa kace tara zuwa sha biyar? eh eh in yaro na dan shekara tara hakan ga to ina ganin tarbiyya ta dan yi wahala mm. zuwa balaga ta zuwa sha biyar mm. to to mun eh. gode su to mun gode kwarai mm. yawa madalla to kin ji shi kuma abin da yace daga tara zuwa sha biyar yace tarbiyya ta fi wahala a wannan lokacin usman muna da sakonni a eh. instagram eh to daga ne okay to bari mu ansa to ga wani daga Nijar assalamu eh. alaikum wa alaikum salam umma mala anya daga ran dogon da asiya horon Nijar. to umma malam ya aiki To, to abin da eh, ra'ayi na bisa ga wannan tarbiyya ta mm. ta yara matasa ga tsara ƙwarya. Mm. Akwai sakacin uwaye, akwai sakacin uwaye. Mm-hmm. Tun da yaron ka in yau kashi an ce shi na wannan tabi'a ta shishakin nan ya kamata ɗauki matakin da ya bisa kan shi. Mm. Yanzu nan kamar misali nan dogon gwamnati ma da ke mazance nan. Akwai da ƙarfi yaro da ashirin sun kewaye. kowane yana amsa ciwo yana shaƙa na shaƙa. Oh, tiyo ɗin shisha. Ɗan bututu. hukuma a soke wannan abin. Mm. ina matuƙan nan nan dai dogon nufi hukuma ta kama irin wannan yaran da gayyo na tun daga na sa gyara shashayen lalata ban mana kuka mm. sha ba sai kamar ta wasa ta sai ga na sha to wallahi doki matakin ne tun da to abu na karami na aka abe shi mm. kuma yanzu an kace miki yau yanzu kamar wanga wata miki in ya da daya lokacin ta ganin yaran matasa ta biyo iri iri mata hukuma sai kawai sa ido ba ya kamata ta kama tarbiyyar yara sai uwaye sun kama kuma hukuma ta gani ta dangi tana mun ba sama ya kware na gode na mm. gode mu da amurka to mun gode sosai bai ji ni ba kika ce <laughs> na ji ya ce in wuta ya kama 31 eh. yara sun ce shi to da ya bamu dalilin me yasa in wuta ya 31 eh ina ga kila ko ko ko albashi ne ya samu ni <laughs> to da ga um, shafin na instagram mm ta samu wani to yawa salamu alaikum Amma alaikum salam barka da barkan ku da yamma. Yawa barka ka Mai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano, Najeriya. To, Malam Juma. Yauwa, to ni a gaskiya a gani na matakin tarbiyya na farko ne kula da yaro da abin da yake zuwa ya kuma da kula da abokai na gari da mm. ta gari. Mm. da kuma yaro idan ya abu ba za a watan mai ba a zira mai ido saboda nuna mai gatanci mm. don a kwanan nan nima na iga irin wannan matsalar ta irin waɗanda ba ba tarbiyya ta gari oh. mm. gaskiya saboda haka gaskiya na kira ga iyaye ba ma iyaye gaba ɗaya hannu kai na kan a kula wajen tarbiyyar yara kansu sai da kyau da kyau. To mun mm, gode sosai malam Danjuma. alkhairi ne magana Danjuma mai shago ko kai a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano Najeriya na gode. To mun gode Danjuma shi ma kin ga ya kawo nashi dai kan. Mm. To dan karatu mana sabon Instagram din mu ji. Eh ga Sadi Sa'idu Daura ya ce mm. yau da gobe ce tun yana danyi ake tankwasa shi. Tarbiyyar yara ta fi wahala a daidai lokacin da suka fara zama matasa. Ganin yadda wasu yaran suka lalata wasu tarbiyya. haka eh, eh sakamakon mu'amala da su da suke yi tare da mm. fatan iyaye za su sa ido akan waɗanda suke tare da 'ya'yansu don kaucewa lalacewar tarbiyyar su mm, gaskiya kan sai an sa ido eh, akwai wani ne eh da kwai el hassan mm. Usman Liye. Yawwa eh, eh shi ma ba mu shi da yake muna son su ta aikowa har ta Instagram din saboda kaga in nan baka ji ba ka ji a can. Eh daga lokacin da yaro ya fara tasawa daga shekara biyar zuwa balagarsa ya zama dole a bashi kulawa da tsaro don sanin mm. halin da yake ciki mm. domin in har aka yi saki a wannan ɗan tsakanin rana ɗaya wani zai iya rusa tarbiyyarsa abu mai mahimmanci shine ka zama abokin ɗanka a ko da yaushe don sanin halin da yake ciki a wannan kwarai wannan gaskiya ne kwarai saboda in ka zama abokin shi ka huta mm. kuma za ka san ga kuma wani abu underscore kayya ta ce daga lokacin da ya fara girma har zuwa mm. shekarun balaga su ne lokaci mafi wahala wajen tarbiyya to mun gode ga wani ma'alayi mm. salamu alaikum wa alaikum salam to da muke magana Eh, suna na Shehu Adamu Rijau. To, muna jin ka Shehu Adamu Rijau. Ah, a yau mun ji murya Shehu Adamu Rijau. Shehu Adamu Rijau. To, na Shehu. A <laughs> ah, ina shan eh. kira ban samu. To, yau mun same ka. Eh, to, alhamdulillah. To, muna jin ka Shehu. eto eh, ni matakin da nake gani shine kamar lokacin da yaro yake karami mm. saboda a lokacin rayuwarsa kamar sabuwa take ko kuma mm. komai ya zo a wurin shi kamar bako ne mm. saboda haka da zaran ya ga abu zai ya ɗauka ne kuma zai idan zai iya tashi da abin. Hmm. amma idan aka ce wai bayan ya girma kaga wannan ai hmm. oh, in ya girma akwai matsala amma in yana karamin ne kai ka fi ganin wahalar kenan yawa duk abin da yaro ya tashi da shi zai iya miƙewa da shi eh. amma wanda ya ɗauka daga sama kawai sauran eh, kamar shekara nawa zuwa nawa kace Eh, irin kamar dai daga bakin shekara biyu haka zuwa dai sama Eh, mm. to mun gode sosai shi da murjau. Mm. A ci gaba da gwada za a ci gaba da samu insha Allah. <laughs> Usman ga wani eh. Musti Kanewood shi ma mm. a shafin Instagram ya ce inda tarbiyya ta fi wahala shine daga shekara zero zuwa goma. Zero zuwa goma, wata daga ba shekara zuwa shekaru goma. Domin wannan lokacin ne tushe kuma komai yaro a nan zai koya. To ga wani sakon karshe a gurguje bari mu ɗauki wayar karshe. Salamu eh. alaikum wane ne alayi? Alaikum salam suna na gamba barau fataskun. to kai ta gayu shaf shaf lokaci ya tafi. tarbiyyar yara sai hankali saboda yanzu iyaye suna son yara ba sa ganin laifinsu yaro zai abin da ya kamata ce an da shi ba a yi don haka tarbiyya sai iyaye sun tashi dole mm, saboda wani nan ba burgewa ba ne. Ba Allah Ubangiji ya sa Amin amin Malam Gambo mun gode kwarai. Yau to to shi ke. Nace ya kamata mu ba masu biye da mu a shafin Twitter hakuri eh, cewa muna da dan matsala ne a Twitter din mu shi yasa ba mu ganin sakonnin su kuma ba mu karanta. Eh, amma da mun jaro bakin zaran za mu eh, zira shi. Za su dinga jin mu. Sai ku dinga ji ana karanta insha Allah. <laughs> To mun gode sosai da waɗanda suka kira da waɗanda ma suka gwada ba su samu da mm. waɗanda suka yi da niyya ma. Kasa Usman har yanzu ina tunanin wadda ta ta kira ta ce mm. shekara goma tana gwadawa tana gwadawa sai lokacin eh abin nayi ne ai sai kai mm. da gaske gaskiya mm. saboda mutane da yawa ai a ce mutum mutane sama da dubbai suna neman mm, layi lokaci da ai san sai a hankali to da fatan haka za mu tsaya dai a wannan shiri na yau sai kuma mako mai zuwa Allah ya so za mu kama su fashin bakin da muka so mu samu yau abin ya fuskara ko da na dasu ka zami mu aje za mu naɗa domin mu ji me za su faɗa mana akan wannan da abubuwan da muka ji yau yanzu kan a madadin safinatu sodangi sai kuma wacce ta ba da umarnin shirin Julie Ladis gresham da ma kuma ni usman ahmad kabar a washington dc a madadin maryam ta mu da ku a shafin facebook live da injiniyan mu na yau ne nake cewa mu zama lafiya Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari